to controversial na use word word controversial kamar mutum da shi bai ci a sama asini to ni kuma ina ci a sama asini amma mu kullum za ka gan kamar yadda sabce don duk lokacin da zamu ga wani abu ya kuskure cikin dangu da muka ga mun ya muyi magana mu taimaka da eh, youth don muna arka most ni ban cika arka da manya ba na fi focus kai na yara sama da youth dalili ne manya suka ce wanka samu abin ne. ka ba yara kaka damu da manya don saboda babba da a possibility kamar so ya mutu da sauri amma yaro shi ka ba shi yana tashiwa from parent to your offspring ke sa mu kullum zan akwai abin da za mu kawo jama'a sabon abu ke sa an yace ka yi controversial wannan is okay ni mutum ne don yayi kuskure ni ba mala'ika ba ne ko annabi ne. kai kai ka gani cikin social media controversial alifa ya kuskure which is okay amma koyaushe in ka gan mutum don wanka ya yi kuskure kana aunawa ne kirki nawa ya kawo da kuskure nawa shekaru ki kuskure nan ka yarbo da shekaru yi kirki Na amfani da shi to shi yasa ake cewa muna controversial amma ni ba controversial Eh, wanga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi malamai suka ce duk mutum lokaci da kake aiki kai ka duba kaman time wal Allah ya ce wai wal asr innal insana lafil usr innal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr by the time kaka use time ka ka saura kala shagala da shi don time da kake rera kak kak yanzu da ba ga dare yayi ba ba sai je mu yi sallah ba so san ka saurata mu kamata yusuf da hode kai sallah biyar kada kai ba wani abin da kai amfani da shi musu na suka amfani yana da damuwa so ni always in ta gani na fita ni ban lusu wanda ya san ni duka ni tamu na kankani ban lusu shi har tv wanda ya san ni ba taba duban tv na ni ban duban tv tv na daki na ma ya kunu ni ba taba duban haka garin garin da nake ni ba tv daki yana nan ka taba ganin na kunna man kunna ni ba san banda ke program shi ba da lokaci saboda ni tamu na fi son yin shi ni wala ban ba Allah wannan gobe nan jeji yau ma ku samu shi sa ya nake kofi da tamu da family na duk wanda kuma ya san ni ne ya maka ni one of the best ne with my family yara na uku yara na uku ina samun musu maximum time musu especially na zo garin ga yayi bila a bai mamani da su bane na san me nake schedule da komi na ya zaka wurin yara na nafto ya sa kamar kan da kuka gan na batun makabartar nan ya nake ko da wannan baka tsoro a'a ni ba tsoro amma ni ba tsoro idan mutum idan mutum da nake tsoro shine mai mutum da daya don manzo Allah ya ce alhaina hakku ido mugun ido ke sa ka ga ni nan zo ko yaushe a'udhu bi ta amma ta'amati min sharri ma halak a'udhu bi kalimati llahi ta'ama min kulli shaytanin wa ama wa min kulli ayyi lama ina neman sari da mugu ɗi ke sa ni nan fito na san na tun nemi sani gurin Allah to babu tsoro muna tafiya muna da mala'ika guda nan guda nan suna tafiya da mu ke sa in dan na kan gaskiya na to in kai mutum ne ka gan na ji tsoro na yi shiru Allah ya yi wani magana ne wai fazakkar inna fata zikra sai ya zakaru man yaksha wannan zai bani yi shiru kamar na ga abu bukari tsoron shi tsoro na ba wai ba mu tsoro ba muna tsoro amma in da muna kan gaskiyar mu da mu saya mu yi magana kuma kamar ma ba ka san mutum wai mutum ya yi mugu idan mugu shi ka sai ka san mai shafi shi to mu mun yi mugu ba mugu ma mun yi ba mu yi amma mun yi ma mun yi dariya domin na san na kan gaskiya na amma wani lokacin na iya ko da na kan gaskiya ne saboda majority kari da vote shin sauka ba na sauka don na tsoron wani bane na sauka ne saboda mai gyara wani haka ne insha Allah Cuma Allah da ma arila jirgi kuna da rubin report ina ina wani shi ne ke tattaunawa da halifa ko cike da akan wani shi harkoki da yake nuna muhimmanci. Fa last year, a wani da cikin jirgi ba cikin jirgi, kuma wani da cikin nama da tarihin makabi da duk wannan ya sanni ba wai yau bane ya fi shekara goma duk lamarin makabi da ni duk wannan ya sanni ni ya ce maka muna lamarin makabi da kwarai amma wani lokaci ne na zo na slow down kan batun makabi da saboda wurin su dalilai shirin shirin daga bayan ga kuma na gan in da ka bi da irin wa'in da aka kamar ba tara ce saboda Allah bane shi muka koma muna ki muku akwai samaru nan da zuwa amma ko yaushe ni na zo gari ga gidana kenan ban yayi tun da su ba da wurin shi ba vice me ke tafiya wurin za ka rika iska ana kona ta ikan kabarin kakanninmu ana kashi ana kawo shanaye da alfine ne na zo za su shanaye kowa ya gani suna cin kashin mutum ya kuma mun je mun iska wani in na ba yana kashi ba ka gan kaya ka kan abu gaba da shekaru don fushi ya zo maka kuma yana kashi a duniya. kan kan mu nan kakanninmu sarki amadu baba babban sarki ne kan kaburmu nan su ake kashi to ka gan wani ya gani ya ce ba damuwa amma ni ban yi yawa da manzo Allah ya ce wai a gyara kabari a kiyaye kabarin musulmi musulmi sarkakakke ne halman ya mutu ma mai sarkake to da na ganin nan reaction ne na yi right away na ce kwashe kashin da hannun shi da kuma da ke sa aljifin shi amma ka san kana kai abu right away nan bayan ka je ka zama na kai tunani sai ka ganka ah, ba a ba dai da kai ba domin kai mutum ne zaka kai kuskure kai ba mala'ika ne, ko annabi sai na komo kuma baya kuma na zo na gamsi na ba shi ankuri amma ba na ba shi ankurin kan abin da na yin nan ba daidai ba ne a kashin nan da ya sa a rikifin shi nan ba musulunci ba ne ba daidai ba ne sa'an nan kuma mutum kayi mai mugu ya duka da kafafuwan shi yana baka ankuri ya kamata da amma wannan kuma duka sai na kiti ba ni ba ne lokacin nan fushi in ga mutum na kashi kan kamarin kakana shi ya bani nai daga ba muka je muka samu muka amma to kan san lamarin duniya wai wasu wani na nan yana neman ka ya dade bai san da bai biya same ka ba shi wani magana ya shi shi na to ka san mu kuma mu muna da alƙuri ko mun ji an zage mu Allah ba mu rama kashi in ka duba zangon shi ya ko mutane biyu kuma da su wata ga mutu shi ma meran samu dan wani jami'in cikin wani dakin shi ma shi ya sa kun kuma sha kun kuma shi ma yana nan yana cikin cikin shi mutum wani abubuwa lokacin kaga gudu shi ana fada a cikin sa izage shi me yasa me yasa za ku samu kamar wani group kamar like ya yi saboda muna da bambancin akida an ana da bambancin akida sannan akwai hasada da yukura ka zama ta magana akwai ta gan mutum duka duk lokacin da kake da mabiya ba za ka samu masu hasada da kamar ta zama ba ko ni ne yana da mabiya ne samu mai asara shi sa ya yi wuya a yi a yi wannan most of the wa'annan bloggers na nina watches shan gan kaman su da kansu wasu na nan sun gama a sun ada kansu sun ada kansu sai ka gan kaman gobe kuma fada ya zo tsakanin su shi sa wa'annan bloggers nan ya yi wuya a ce da a hada kai yana da wuya ai kuma suna son a yi adin kan sun yi su wannan is up to them matayar lamarin da ke tafi a zango yau zangon mun nan akida ya dami mutane wani shi kaza zane wani ka zane shi yasa yana da biya wani da wani su yi sadu amma da in an samu haka ko mu ne aka kira mu zo mu abu da kan wanda wallahi muna amalla da shi ko ina kwan ya kira mu shi kaga mun zo mun yi abin da ake so insha Allah wani so jama'a adila yanzu kallon wato da ne rikotu da mutu tattaunawa da khalifa ibn abdulaziz na wani da walla a khalifa cikin minti da wani shawara da ba sabi sun kuna kallon matasa na ganin da rikotu da kuna da hanyar thousands of followers kuma na duba na ga cewa ya yi ne da ya mata wani shawara da ta gaba Eh, shawaran da damu damu ba kowane matashi mu ya ji tsoron Allah farko ita kula in ka san ina kake duka ko dakin ka kake ko lungu ne Allah na wurin ko da ba wanda ya ganka sa'an nan na biyu mu kiyaye shaye shaye na tramo da wani su drugs wa'annan kuma masu sayarwa su wasu su mai a cikin zango shi ne gara zango sa'an nan magana na furi da rance ce wannan matanmu akwai sa mata da ake kiransu white slave queen wasu ana ce boss chief wasu ana cewa wai eh, suna abin da ne eh, side ce duk wayan nan duka shiriri ta ne na mace tana kama kanta ne ta sa hijabi ta gyara kanta duk samari kuma ejin ka na karuwa kai kana kallon kaman ejin ka na karuwa ne tun yanzu nan ba ka yi da kanka wani abu ba gobe ba kai ka zo ka yi don mu mun gan waɗanda mu da su muka tashi da yawa ba survive ba mu mun survive alhamdulillah yau ina sayin ga kullum ina gode da Allah ni na san na mutu ko ina prison mu da suka mutu manyan count waɗanda ke cikin prison i can count waɗanda ma ni ban san da suke ba i can count jiya na ga wani aboki na unguwan gana ni na manta na sai na mutu ya dade amma yana nan kuka shi ma kafin da mutu gobe ba sai sa mu mun bi cikin wannan life a je club a sa abin kunni a yi kiso mun taba yi to dole ne muka samu yin wannan dan wayo yau babu da hafizan kur'ani waɗanda suka san kur'ani a cikin mu da suka zuwa makaranta in dai za mu sauran muna irin lalacin gani to wallahi gobe ya zama magana saboda manyan da ka gan sun ganna suna karewa da sun tafi suwa ne za su zo su baka hafizan mun ganin ni da kan gano da sauran da suke saurara mu ce yasa tun yanzu nan ya kamata mu gyara kanmu mu gane rayuwar mu shi dai ban zango ya tafi da kanmu abin da nan faɗi na yi kokari a support irin wa'anga mutane da ke yawo suke kawo reportin zango abu ne mai kyau da suke kawo don ka duba bar ne bangare. arna haka suke yi suka dubu suka ci gaba duk lamari kuma da tafiya kuma shaida mai shaida kudi duk lokaci da zaka ganda yi abin musulunci wani ya ce maka ba da kudi bane kariya yake addinin musulunci bai zama ya ji dadi manzon Allah ya ji daɗi shi shaida sai na Abubakar ya da algifu Usman bin Affan ya da algifu na na da ta yi da algifu shaida ya zama na yasa irin ku akan ga dole ne zango su taimaka muku da annunsu da kafarsu a wace video a da jama'a inda dai kai kuma muku wannan taimako shi sa ni maganar da nan ya shi ne a yi kokari irin wa'in gayyar rairan ku da kuke cikin zango muna ni kun ba da irin ku ba zango bai musu muna nuni irin ku da ba mu da shi da da wango interview da da arna da su da su amma yau muna da irin ku wallahi muna fariya da irin shi ke insha Allah. Jiwa da jama'a a wato aka muke gani. reports in kungiyoyi ce mun tattauna kenan da Khalifa Faith na Prince Lawa Media kenan kuma idan kuna kallo sai ku wato last like kenan kuma a yi share da wannan bidiyo na wato da Ibrahim kuma da assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh